بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله أوجد المخلوقات لعبادته أحمده تعالى شرع الأحكام لهجبته ألا له الخلق والعمر تبارك الله رب العالمين جعل الإسلام إذآنا لأمره وداعة لرسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ونن مقدمة تاغباتا wadda ta kamba mai duk abin da a musulunci kuma da godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bayan haka wannan munasaba ta haduwa kamar yadda labari ya kai mini shekaran jiya cewa za mu zo mu haɗu domin bayani akan abin da shahi azumi kuma ga shi halarto amma kuma kamar ba a samu abin lokaci ba babu shakka wannan takarda mai bayani akan azumi kamar uwata ce da ta gabatarwa nan na samu abin kule kuma ga ayyuka gabana sun yawa duk rubutun nan jiya ne da dare da yau da safe babu magana a buga ta sai dai a hada ta da yar uwarta yan ka samu lokaci a buga a baku amma kuma ban ji daɗin in zo iski haka hada kayan ba a hada ba yana sa wata rana ya hanga ya tan in ci gaba da wani na da abubuwa da yawa don ɗaya zafuwa wurin nan masu muhimmancin gaske to farko tarihu sau tarihi akan mina na azumi ma'ana hukun luga ma'ana azumi ga abin da shahe luga al'imsaku an shay'in wattarku wannan shi ne ake ce ma'azumi mutum ya kame kai ne daga wani abu kuma ya bashi duka wa minu qawluhu ta'ala hikayatun an maryam akwai zancen Allah da ya kaya akan maryam alaiha salam inni zartu. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقف وإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وتولى يا نونا أبدأ ake كرا azumi kamewa da kuma barin abu wannan shine azumi lugatan domin sai da maryam ta ce lokacin da ake tambaya ta danta annabi isa alaihi salam ta ce inni nazartu sauman li rahmani ni na yi alwashin zan kame na don Allah sannan kuka lima liyama in siya yau ba wani mutum da zan magana da shi na riga na kare wannan lokaci nan wa shar'an amma azumi wajen shari'a huwa al-insaqu bi niyyatin an ashiya'il maqsusa fi zamanin maqsus min shahr maqsus kamewa da niyya daga abubuwa ke bantattu daga zamani ke baɗe daga mutum wanda ake baɗe wannan shine azumin shari'a صيام رمضان أظل وطى رمضان قاشي يا وصوم رمضان واجب على كل مسلم أظل رمضان واجب لنا قدوك المسلمين مكان له مسلمي وانا أنت أظل يا عيكي ويئي كيي أظل هو عدل أركان الإسلام الخمسة ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci biyar li hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان رواه بخاري ومسلم wannan hadisi ya hada dukkanin rukunan musulunci guda biyar tauhidi sallah zakka azumin ramadana amma bai ambaci hajji ba amma hajji ya shigo ciki wannan shine abinda addalili akan zama azumi rukuni daga cikin rukunin musulunci mata da saumu ramadana wani wakaci na an kafarlanta azumin ramadana وفضيلة صوم رمضان في سنة الثانية من الهجرة أنفرنا تعزنا رمضان في شكرة تجود الهجرة من الله صلى الله عليه وسلم wato shekara ta biyu aka farlanta azumi ga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama sama rasulullah sallallahu alaihi wasallama tis'a ramadanat manzo Allah hayi wata gaba daya ya azumi ramadana tara fi hayati abin da aka yi magana cikin ramadana tara an ce ya cika biyu wani kauli an ka ce guda ɗaya cika duk saura yi su saboda haka azumi ya farlantu shekara fitar da hijira ta da hijira sannan annabi ya azumi tara duniya wa ana aisha radiyallahu anha anna quraishan kanat tasumu yawm ashura sai da aisha ta ce quraisha su zo suna azumin ranar ashura fil jahiliya sun ma'amara sallallahu alaihi wasallam bi tiyali annabi ya ce a ci gaba da yi hatta da ramadan sai da an kabar nan ta azumin ramadana wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sha'a falyasumhu wa man sha'a afdara yanzu an farlanta muku azumi wanda ya so ya azumci ashura wanda ya so ya sharuwa rawahu bukhari warawa ibnu ishaq fi hadisi bar'a al-wahyi kuma isa da yaro rawaito ga hadisin fara wahayi yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana jawo ala gari hira min kulli sana ta ashhur ko ta sittata shahara wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin a farkon ta azumin ramadana to annabi na zama cikin kogon yara duk shekara wata shi da ke ciki wato kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki wa kana zalika mimma tahannasu bihi quraish fil jahiliya kuma qurayshawa suna ibada da zama kogon hira lokacin jahiliya wata shidda wa qad iktara Allah siyama fi zalika shahr cikin watanni da annabi ke zama cikin sai Allah ya zaɓi watan Ramadana don ya zama watan da muke azumi allazi kana yajawulu fi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi ya zan yana zama cikin kogon yara yana ibada don haka kulla sanatin ko shekara annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ciki ya zunci wannan wata wa fi sharafan lahu alaihi salam wa sharafan li risalatihi wannan akwai daga darajar manzon Allah da darajar abin nan manzancin sa wa kada shara ta'ala ila wujubihi bi qawli Allah ya yi nuni ga wajen sun azumi na Ramadana da maganar sa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون anan Allah ya wajarta muku yawan azumi ku masu imani kamar yadda an ka wajarta shi ga waɗanda a gabaninku amma Allah ya yi muku haka ko da ku ji tsoronsa a nan kai kaifiyar azumi da an ka wajabta mana gabaninmu ba kamar irin namuna ba an wajabta mana yan azumi amma yadda za a yi shaƙiƙaninsa daban-daban don haka azumin lokacin annabi ibrahim alaihissalam ba kamar lokacin annabi musa da annabi isa da annabi harun ba kamar wannan lokacin na ba don haka haka nan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka abin da an muradi nan Allah ya faranta mana yan azumi na Ramadana to bi ma za ya zuci sai Ramadan ba haka kawai ake azumin Ramadana ba akwai dalilan da ke sa a yi shi to shi ramadana da ni zai tsaya a ce azumi a wata ya tsaya da ni wa hazi nuqta hiya rukunur rakim fi hadhihi al-ujala ramla bi ma zuci bi ma zuci shar faƙad za a annan shubha idan muka san da mai ramadana ke tsayawa su duk wani rikici ya jaye muna waka shafa annal gumma don haka duk wani abin da a ɗan maruhi ya daga ta a ƙulu hakiyan sai in ce ina mai hikaya ina mai hikaya akan ƙaunin wani malami babba a cikin ilimi abinda wannan malami ke cewa yasbutu siyamu ramadan azumin ramadan na tabbata bi ahadin umur talata da ɗayan al'amura uku yanzu muna cikin shabana yaya za mu ce ga mu cikin ramadana to sai an samu ɗayan uku na farko kamalu sha'bana talatin yawman idan mun zauna muna tijira ba a ce ga wata an gani ba in sha'bana ci kwana talatin, sai mu ci gaba da azumi in lam yura al-hilal in ba ga jinjiri ba na biyu ru'yat adalain shahidain lil hilal idan aka samu adalai guda duk duniya suka ce sun ga wata to azumi ya wakana na uku ru'aytu jama'a ba? jama'a mai yawa akalla mutum biyar su ce sun ga wata to wannan azumi ya zan wajibi gare mu mu tashi da shi waɗanda uku babu na hudu ودليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان sumu li ru'yatihi wa abdiru li fa in halat dunahu gayaba fa akamilu iddat sha'ban 30 yawman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mu yarda mu yi azumi gaba na ramadana mu tarbi ramadana kan mu yi haka domin akwai ma tarbi ramadana da kwana biyu ko kwana ɗaya ko kwana uku wannan ba shari'a bane amma su mu luraiti ku yi azumi don ganin wata wa abiru su ku ci yan an ce an ga sawwal to kuwa ya ya kuna ba abinci fa ya halar hu ga yaba amma idan wani kura ko duhu ko ko abin nan girgije ya sha maka ce tsakanin wata da a to ga ka'ida fa aka milu iddat shabana 30 yawman ku dauki wata bai fita ba ku kidaya shi a bana kwana talatin sannan a ci gaba da wato azumi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala fi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala amma ga wani an samu hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce ja'a bi ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aytu al-hilal فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا ونبقى أولا بنارة إن داجي يا ذو من الله صلى الله عليه وسلم يتشي من آقوتها يا من الله من ذو الله أبين للتنبيه يا شيدة ما أبين بوتها ما في الله يا شيخ شيدة النبي محمد من ذو الله نعم ba kawai ga ce eh duya ya gamsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bilal ka tashi ka faɗa ba kowa da babban murya gobe a tahi da azumi wannan ya nuna ya an wata ramadana to ba wani abu illa azumi qala ulama wa fihi dalil malamai sun ce a cikin wannan hadisi akwai dalili ala annal ikhbar kafin wato labari da ganin wata ya isa wala ya ala lafzin ala shahada bai bukata zuwa ga lafzin shaida wala ila da'awatin ko bai bukata zuwa ga wani kira saboda haka wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama masabar Imam Shafi'i rahimahullah sun ɗauke suna amfani da shi wajen tabbatar da wata masaba imamu malik rahimahullah suna aiki da wannan ka'idodi guda uku cikar sha'bana kwana talatin ganin wata ga adilai guda biyu ko kuma jama'a mai yawa ta ga wata amma ba za su yi amfani da da mutum guda ba sai inda ya zama wannan da ya ga watan gidansa kowa wajibi na ɗau azumi waɗanda a ƙarƙashinsa wajibi na kowa ɗauki azumi in malami na amma ba a tabbatar da shaidar ganin wata da mutum guda wani alharifi an ali radiyallahu anhu qal idza shahida rajulan musliman ala ru'yati al-hilal fasumu wa abin. idan an ka samu mazaje du musulmi suka ba da shaidar ganin wata ramadan to ku yi azumi ya an samu mazaje du musulmi suka ba da shaidar ganin watan shawwal to ku ci wannan shi ne ƙa'ida wata a shehire Allah da ta damuwa a wannan magana muna yin ta domin ta zama ita ce muƙaddima da karatunmu ga wani hal yi utabar subutu shahari min sama'in fi ala shi idan aka samu ala kana sanar da cewa an ga wata ko ana yi itibari da wannan ana ana damar da kai da shi ayi amfani da shi eh ana yi laqad ittafaqa 'ala al-mazahib al-arba'a malamai liman man sani guda hudu imam abu hanifa rahimahullah ne umar bin sabit imam malik bin anas imam shafi'i ibn idris imam ahmad bin hanbal waɗanga malamai liman sani na duniya guda hudu sun yi ittifaki ala anna man sani a shahar bil alatil hadita duk wanda ya tabbata wata ga wannan ala wadda ake ta zamani ta an yi sahu an ɗariƙe iza'at a wato a talfizon wanda ya ji ganin wata ga hanyar rediyo ko jiya ga hanyar talfijin da jibo alayyasu an yasuma ya wata maka rashin azumi ba abin da zai tare shi ga azumi domin wato wannan ba da labarin gaskiya ne ba rediyo ya faɗa ba ba talabijin ta fada ba mutum ne ya fada bisa ga abin da ya jingina gare wannan da faɗi ya zibu alayya an yadda in kuma ba da labarin ganin watan shawwal ne ya wata ba ta abinci lil ilmi bihi bi sirqi habariha domin an yi sani da gaskiyar labarinta wa ya faɗi wannan magana ƙala hutu fata wal wahabi sharh bulugul marani wa fi wata rahim lishay amadu muhammadu dab waɗannan bayan Allah mustadillina suna masu hujja bi hadisin rawahu ahmad wa abu dawuda da hadisin da imamu ahmad abu dawuda suka rawaito a rajulin daga wannan miji ne ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan na abin da ke cewa ikhtalafa nasu fi akhir yawmin min ramadan mutane sun samu kan cikin sabani a cikin karshen wuni cikin sha'ban a eh, cikin ramadan ta kaje ma arabiyan suna cikin sabani da sai ga kauyawa guda biyu larabawan kauyawa wa shahida inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ba da shaida ga manzon Allah billahi la hilla al-hilal ashiya suka ce wallahi mun ga wata jiya da yamma wata magana ne sun ka wadi fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaka manzo Allah umarci mutane an yi mudu su ci abinci wa zada ahmad imam ahmad ya kara fi riwaya an yabdu ila musalla kuma su mako zuwa ga sallar idi wannan shi ma shi a fahimtar imamu abu hanifa ko da wata an ganai jiya ba a samu gani ne ba yau sai yau an ka samu labari to za a ranka sallar idi gobe wannan shi ne masabin imamu abu hanifa rahimahullah ƙarar abdullahi inda hita ta'ala shekana abdullahi ne kodo ya faɗa gunzan Allah inda Allah ke cewa ومن شهد منكم الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون shekara abdullahi bin hudoye abin da yake cewa alarar ma ya ɗauko ayar daga farko ayar da tana da bayanai cikin da amma na ta kaita ga homan shahida domin in mun ɗauki wannan za mu canye lokaci da yawa homan shahida milku mushara sun hu duk wanda rayuwarsa ta kai ga ramadana ya tsaya yi azumtai mutuka yana lahiya lau wa qala idza akbara mukbirun aro baladin idan mai bada labari ya bada labari ga ganin wata da gari fa in qaruba in garin ya kusanta fa hukumu wahid hukunci guda na duk duniya wa in ba'uda in ya yi nisa faka zalika duk da hukunci guda na ya za ru'iyar hilar in an ga wata ru'ayatan gani wanda ya wasu to ji ba samu azumi ya ba ala sa'ir ahli duniya ga dukkan mutanen duniya in dai an ce an ga wata ramadana ga gari an ka ba da labarin ganin wannan wata duk mutanen duniya a ya wata su idan aka samu wanda bai yi ba to yana cikin sabon Allah kuma azumin nan da ya sha zai yi kafara ya ranka shi azumin sittin in ya sha ya raka shi shi azumi 120 in bai ba lahira zai cikin wuta Allah sauƙaƙe saboda haka yana da kyau mu kanmu da saba ma shari'a tarihi kawar biyar sau tarihin farlancin azumin ramadana Allah madaukakin sarki ya yi magana a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ya ce ya ku masu imani an wajabta muku azumi kamar yadda an ka mana gabanin ku kaifiyar azumin ba guda bane wasu na kwana uku suna ɗauke da shi wa kana zalika fi yawmil isnaini farlanci azumi rana a talis min shahar sha'abana daga watan sha'abana sanata isnaini shekara ta duga hijira al-mubaraka don haka an farlanta azumin ramadana annabi na madina shekara duga hijira kuma cikin watan sha'abana da wannan aka ci gaba da azumi a shekenan azumi na da tarihi yana da tushe yana da abin da an ka nema a kansa to sai farla azumi fadalu saum ya shaɗu da fadalu saumi al'ahadis hadisai na manzo Allah masu yawa sun shaida da falala da alkhairi na azumi warko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyamu jannatu minan nari kajulata ahadikum min al-qital yadda ake tashi a tayi wani yaki mutum ya tayi da garkuwa wanda yan mai tsara ya tsaro mai takobi yana karata ko ya anato mai mashi yana karata domin rayuwa sai to haka na azumi yake haka na azumi yake garkuwa da wuta duk wanda ka azumi Allah zai kiyaye shi daga wuta Allah kiyaye mu wannan hadisi rawahu Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wani hadisi man sama yawman fi sabilillahi azza wa jalla dakhazaha Allahu wasu anin nar bizalika yawm sabina hajja duk wanda ya azumi wuni daya don Allah to Allah zai nisanta huska ta ga wuta shekara saba'in wannan azumin ba ya tsaya ga azumin ramadana ba Hadda azumi irin na yau alhamis da irin na rana atamis da irin azumin rana afa ga wanda ba wani aikin hajji ba da irin azumin ashura da tasu'a duk waɗanda suna cikin waɗanda Allah yake wa ɗan adam irin wannan garkuwa Allah kai mana garkuwa wannan yana daga cikin alkhairi da falala irin na azumi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka karanta an yi tsaki kansa bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati inna lis-sa'ili inda da da'awatul la turab mai azumi idan ya azumi lokacin da zai sha ruwa to akwai addu'a wadda za shi Allah zai rabi da wani addu'a Allah zai karbi ta saboda haka daga cikin alkhairin azumi in mutum ya addu'a Allah zai mai addu'a ta Allah zai amshi ta a nan yana yiwa wani ya roƙi abu ya ga bai samai ba to ba a wada ba ka ba akwai yana nan zuwa ko kuma wani ya roƙa ya gaba bashi ba to an tara ba an aje ba sai ranar alkiyama in an ka baka za ka yi da na sani cewa Allah da duk addu'ar da ni duniya ina roƙon abu Allah da ka bani a bari hannu ba wannan da na sani shine ne daɗi Allah ka ba mu alkhairinka wannan hadisi ibnu majah shi rawaito shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati labab inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu yuqalu ayna as-sa'imun فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق عليهم أغلق فلم يدخل منهم أحد وانا shi kuma idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin aljanna akwai tsowa wadda ake ce ma babu rayan ba wanda zai shiga wannan kowa in ba masu azumi ba ranar alkiyama in ta tsaya wannan kowa za a tsaye da ita ga shiga aljanna babu wani mutum guda da zai tarayya da masu azumi cikin shiga wannan kowa Allah zai yi kuwa ina masu azumi sai su taso sai wasu jama'a taso su biyo su sai a tace a ce duk waɗanda ke azumi musamman azumi ta ɗau'i azumin ranar alhamis azumin ranar atalin azumin ranar arfa azumin ranar ashura da kasuwa. babu wani mutum guda mai shiga idan masu azumi sun gama shiga ugulika sai a kula kohot falon yadda kulmin wa'adun babu wani mutum guda mai shiga da suke saboda haka daga cikin ajiyar da ɗan adam zai yi ya yi aikin alkhairi ya jira in lokaci ya zai samu Allah ka ba mu alkhairin ka wannan shi ne sadala ta azumi to sai fa'idodinsa fa'idodin azumi annahu yu'awwidul umma an-nizama wal ittihada azumi yana yana saba ma al'umma ai yana saba al'umma haɗuwar a nan idan mutum bai azumi musamman azumin nafila idan mutum azumin ramadana ya tsaya to zai iya gane cewa e talaka na cikin matsala yadda kake jin raɗaɗin yunwa a ranar da kake azumi to talaka shi kullum haka yake don haka ashe inda hankali ga lura to wanda adda hali zai taimaka ma wanda bai da sannan al'umma za su samu wato kai duk duniya gaba daya in ramadan ya tsaya gaba daya azumi aka duka duk musulmi kaga sun fuskanci abu guda alƙiblar ta zan guda manufar ta zan guda aikin ta zan guda azumi na sa wa hukul adli so adalci idan mutum na azumi zai gane eh adalci ya cancanta wal musawa azumi na sa mutum ya daidaita tsakanin ɗan uwansa ya tsara ya yi abubuwa waɗanda an na daidai a kulkul insan da kuma ɗabi'a kyautatawa azumi na sa haka saboda haka a ashe nan, azumi yana yana sa'ir waɗanda abubuwa ga wanda an bayyana su yudashiru lafa azumi yana tsarkake uwa hanzayen mutum duk abin da a cikinta na kashaniya abin da bai kamata ba in mutum ya azumi Allah zai tsarkake shi wani da ma'adda yana gyara kayan cikin ɗan adam wa yanzu fatan yana kala kalakewa jiki wata ilar bayan da kuma wato nauyin ciki da nauyin jiki haka da yawan kiba wani za ƙala don haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce muna su mutu ku yi azumi ku samu lahiya azumi na likitanci ga ɗan adam duk wanda sarauta ta matsa ma to ci gaba da azumi ko da na alamu da ne ya gani zai samu kainai cikin wanda samu kainai cikin samun lahiya wannan hadisi abu mu'ayyu ce roto shi da ibn sini wa hasanahu suyudi imamu suyudi ya ke hadisi ne hasan amma idan ka wata hanya ta masu da'afawa za ka iske suna cikin da ifi bisa ga tasu hanya kenan wato masana ta kayan hadisi ba a yi mutu bugun gaba a rubuta abubuwa ce wannan da ifi na ko wannan munkari ko wani a malaman hadisi suna da mazahibu kamar malaman fiqh wanga la sahaha wanga sai yakin abin nan ya fa ba ka iya ta ɗalibi gare ka ɗauko ɗaya wani ya ce da ifi na ka rubuta ta ce da ifi na wal hadisi la da muslim hadisi ba arabi ne da irin haka sai kai ka zama cikin rijal ko kuwa in zaka ce da izina sai ka ce wani ya ce to in wani ya ce da izina wani na cin shi kuwa ce sun gina wannan shi ne a abin nan amana ta ilimi Allah ya ganar da muwa to sai mazaya ramadan ramadan yana da mazaya darajoji da abubuwan ɗaukakar girma daban-daban domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salawatul hams wal jumu'atu ila jumu'a wa ramadan ila ramadan mukassirat lima bainahuma idan baka ma'ira idan ka hada Allah ya fashi dama ya salati sallar asuba cikin jami'i ko kuma mace salati sallar asuba ɗakin mijinta to tun daga sallar asuba ɗin nan zuwa sallar azhar duk abin ta ɗauka Allah ya yaki matuƙar ba laifi na na haƙƙin wani mutum ba inda na Allah na ya yayi amma na ɗan adam sai ya yayi shi juma'a zuwa juma'a idan mutum ya sallaci sallar juma'a ranar da ake juma'a namiji masallaci mace ta sallaci sallar azhar ɗakin mijinta to da wannan lokaci zuwa wata juma'a duk Allah ya yahe mata abin ta dauka na laifi matuƙar haƙin Allah na banda haƙin dan adam Ramadan ila Ramadan Ramadan na bara da muka yi zuwa wannan Ramadan na bana duk abin da dan adam ya Allah ya yahe shi amma مكفرات لما بينهما في رمضان من كركري وانا قاعد اتكلم رمضان جوا رمضان ان اجتنبت الكبائر اما يعني إيه سنتمي اللي هكا اذا ما يلي هكا ولا عند حدي تو اي هتر رسول ساتا زنا قبضي لوالي جيبا ابن آه، قبضي كشي زبر جلد آدم waɗanda ba wanda ke kare ba mai karkare masu sai alƙiyama ta bai Allah ya ba wanka rawa muslim cikin ramadana akwai abubuwan da an ka so ga mai azumi misali na alkhairin ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sadaka sadaka fi ramadan duk sadaka da ke lada to sadaka cikin watan ramadana babu sadaka da ta kai ladar sadaka cikin wata ramadan man abdara sa'iman ala da amin, aw sharabin min halalin sallat alaihi al-mala'ikatu fi sa'ati shahr ramadan wa salla alaihi jibrilu lailatul qadri duk wanda ya buɗa ma mai azumi baki kana da hali lokaci ya kai tattana da abin buɗe baki ta kai waɗanda ke azumi suka zauna suka buɗe baki da wannan abin ko kuma ka ba su abin sha suka sha kamar yadda da sha ya kai masu azumi amma a tsaye zan na to duk wanda yawan gabu to mala'ikun Allah za su gaba da mai salati duk samu in wata ramadan har ƙari idan mutum ya buɗa ba ya buɗa ba mai azumi guda baki ya zaira da salati wanda za a yi mai har da ya ƙare to ina ta kullum ya buɗa ba wasu baki haka na kuma jibril zai salati garai daren lalata kadari daren lalata kadari mala'ika jibril zo roƙi Allah shi gafarta ma wannan bawan Allah jama'a ashe kenan ga lokaci nan tsaye na alkhairi kada mu sakaci ya kubce mu yi aikin alkhairi ba kamar yadda mutum yake to haka nan zai nashi alkhairi akwai wanda aka da yawa akwai wanda aka kaɗan akwai juhudul mutulli kowanne mai imani kada ya bari a bashi baya Allah shi muna muwafaka kana ne waɗannan abubuwa da muka ambato daga baya daga harko ga kuwa nan tarihi azumi da ne wata azumi ke tabbata falalar azumi maza ya nace darajojinsa to yanzu za mu yi magana a kan sharuɗa azumi shuruɗu sau yusharaɗu fi wujudu saumi al al'islam. ba wanda azumi zai zama wajibi gare in ba musulmi ba ko musulma na warko an ya kuna aƙilan ga shi musulmi kuma ya zama mai hankali na uku an ya kuna baligan ga shi musulmi mai hankali sannan kuma ga baligi waɗanda sharuɗa sun haɗa namiji da mace nisa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam rubi al-qalam an salasatin an al-majnun hatta yafiq wa an al-na'im hatta yastayqir wa an al-sabi hatta yaqtalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ba su da alƙalami ba a rubuta musu abin da ba su yi ba a ce ga illa ko ga laihi mahaukaci yana cikin halin hauka to za a bashi gwargwadon wani haukace. idan mahaukaci ya haukace yana shirye to duk kullum ladar da aka bani ta ibadar da yake yi ba za a rage ba idan mahaukaci ya haukace yana kafirinsa to yana nan kafirinsa yana mahaukacinsa amma a rubuta wani abu a kai nai ba za a yi ba yana nan ba a rubuta mai laifi ko bai aiki kaza ba sai lokacin da ya falka ya warke to anan idan mahaukaci ya yi hauka ya warke da shekara bakwai to an ce in yana da hankali ya haukace yana azumi ya bar haukatarsa ya bar azumi to zai rama azumi inda na shekara bakwai na abin da wuce shekara bakwai ba sai ya rama ba wa anin na'im hatta ya tazki mai kwana bai da alƙalami abin da mutum ya cikin bacci Allah bai rubuta mai laifi wa anin sabiha ta salim yaro bai da alƙalmin sai ya balaga don haka yana nan kamar yadda yake yana yaronsa imamu abu shi wato wannan hadisi da abu dawuda kuma hadisin sahihi na wa in sanakum kuma in ko ya san wannan abin da aka ambata mace ce to akwai ƙarin sharuɗa ga mace banda waɗanda da mun ka ambata sun kai tarayya da namiji don haka yake da bukata mata sun yi maza bukata karatu domin akwai ahkam da sun ka hausu namiji ba ruwansa da shi to idan mace ce an tafi da ɗahira min da mai mace sharaɗin azumi ya inganta ya zan da tsarki daga jinin haila sannan ya za akwai shara'in tsarki daga jinin biki idan ba na cikin jinin haila ba za ta yi azumi ba idan tana cikin jinin biki ba za ta yi azumi ba wani sallallahu alaihi wasallam fi bayanin kusan dinin mar'a don bayanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bayanin tauyewar addinin mace ana ifat idan habat lam tusalli wa nafsu annabi na bayani da wasu daga cikin matan zamaninsa sahabbai abin tambaya shi ashe bai zan mace in ta yi haila ba ta sallah ba ashe ba ta zan in ta yi haila ba ta azumi ba ce wannan shi ne na tauruwa daga adininsa amma an yi magana kan tauruwa adininsa amma abin cikakke na domin ta san hukuncin da Allah ɗora mata akan wannan ibada to ta taba ta take to azumi kamar sauran ibaduna yana da rukunai arkanu sau rukunan azumi azumi na da farillai guda do anniya ba a azumi babu niyya na biyu al'imfaku karewa daga abubuwan da an ta umarci da azumi ya kame bakinsa da kare cikinsa to in din nan da ya magana wa huwa min dulul fajr ila ghurub shams mai azumi zai kange kansa daga keto alfijir zuwa faduwar rana ba zai yi amfani da abin da an kane shi ba sannan ita niyya tana daga cikin rukunan azumi dama na biyu na niyya samewa daga keto aliji zuwa faɗuwar rana su ne kawai a rukunan azumi amma akwai abin da an wajibai waɗanda nazim ya tsara su wa ƙar'addar nazimu lissaumi sabatu arkani wa kullum haka ji'ular kunairi amma dukkanin suna koma ga ɗan garkunai guda biyu أرجوه بالشعر وبالإيداء وبالسلام وصاحب الأقل وبالإسلام ونية سابقة للفجر في كل صوم وقف في الشعر يتي وجبتد الشيعة بالشعر التي أوتها يا قيا وبالسلام كما يزمي أظم يا بلغا أظم يا إن كنت بالأقل دحانتني وبالإسلام لزوا مسلمي ونية سابقة للفجر لي أولا ذات رجاء الهجر fi kulli sawmi ga kowane azumi wa kafat ta'ita niyya guda fi shahri ga wata wato ga wata niyya guda ta isa idan mutum an ce ramadana ya tsaya to sai niyya daya don wannan azumin kuma ta ita mai ga dukkanin azumi amma idan ta tabu inta ya yanke to kullum za ta yi azumin na an ayi duk raka ba ta da niyya ba babu wannan azumi ita wa gama gana a santa kamar mace ta niyya farkon ramadana ana tsakiyar ramadana sai ga haila to idan jini ya dauke duk za a kai yan azumi sai ta yi niyya mutum na yana yan azumin ramadan tsakiyar azumin ramadan sai ga tafiya wasu kai shi kasau sai ya gabar ya aji azumi don wannan tafiya ya aji azumi don tafiya to in ya dawo in zai ci gaba da azumin nan kullum sai ya yi niyya duk da bai niyya babu wannan azumi da tabu iya yanke saboda kutsawar wani uzuri to kuma ita niyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man lam yubayyi siyam min al-layl fala siyam la duk wanda bai kwana da niyya azumi da dare ba to babu azumi gare shi wannan hadisi rawahu tirmidhi kuma saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi mashhur innamal a'malu binniyat hadisi sayyidina Umar wanda wannan hadisi ya watsa cikin mujalladat ya watsa cikin maqsudat ga kina har da 40 hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka duka sai da niyya to ana akwai wani shirki wanda ake zakuwa da shi azumin ramadan niyya guda ta isa sannan duk wani azumi wanda adda zumla kama azumin kafara niyya guda ta isa haka nan azumin shawwal ga wanda zai yi niyya guda ta isa domin shawwal wato malamai sun yi magana akan a samu lokaci bai a yi wasu na ganin karhanci ne domin ana jin jingina shiga ramadana wannan bayanai sun yawa kuma mai bayani a kore da yadu to anan akwai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da yawa ya gari ya ta sama dake sai da Aisha yace har inda kun shai ce la ya tsara gaba gun ɗakin ɗaya daga cikin matansa ya tambaya ko kowa ya da wani abu wanda muke ci aka ce babu annabi sallah da salama yake to fa inni iza sa'imun in dai ba abin da za a ci sai wuce da azumi to kada ka ce ai annabi ya dauke ni azumi da rana ni ma ina ta banda abin da zai sai wuce da azumi ban da kai ba da kai ba ban da kai ban da ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan dama amma kai baka da ita Allah ya da mu kuma suna amfani da wannan hadisi saboda rashin sanin ni aiki ya tafi da shi sannan ni a makoma hadisin domin yau inda ake mutane suna malantaka ba tare da nakalin karatu ba ya an gama da littafi kasuwa an ka ɗauko a ta ranka ma jama'a Allah sauka ka a ɓace a bace shi mutum ko kai ne bai yi ba amma saboda yana ganin wasu wasu gane ba shi gwada su shi ma da sunan sau sai sunan azumi menene sunan azumi na dai tajilin fitir idan an ce rana ta faɗi rana ba ta faɗuwa amma rana na fakuwa lokacin da zo rana ta yi giyafi nan baka gasa ba tana can ga wasu tsaye suna ganinta to anan yaushe na ake cewa tun da al'adar mu cewa muka yan rana ta waɗi wannan shi ne al'adar maganar mu amma rana ba waɗuwa ce ba rana giya ce ta kai kuwa ta kai Ba bagida da za ka hau dogon bene ko dogon dutse ka leka ba ganta ba lokacin da za a shan ruwa yayi don haka kuma a gaggauta idan lokaci a yi maza a sharuwa yana daga cikin sunna tazin akwai wata rana ina garin gombe ina tafsir shekarar duk da aka can aka ɗau karatun da aka yi kara aka dawo abin nan diniyari mala adamu ya buga ni waya ko da ya buga ni waya muna buɗe baki muka gaisa ya ce mala ya azumi ce a alika na shabuwa malam ka shawara nake na shawara yake mu ga rana muna kallo nake to mu muna kusa ga makka za ku mun shawara mu na'am kawai sabira ala rubi sannan da cikin sunnar azumi mutum ya ci abu danye ko ya ci da dino danye rubi ko ya samu dan mangoro danye ko ya samu dan gwaiba danya ko abul ko gwaiba gwaiba aw tamr ko da bino aw ma ko ruwa لأنه إلى الهلال أقرب ana son mutu ya samu wani abu wanda zai ci wanda ya tabbatar da abin na halanna idan lokaci ya ka ɗebo ruwa ka sha ka ɗebo su da kogi ko daga rijiya da an gina za ka iya tabbata ka buɗe baki da halal don waɗannan ruwa ba kayan kowa na bana Allah na na uku addu'a inda al'ibna yana ana buɗe baki a yi addu'a Allah zai karɓi addu'a kamar da muka ambata baya na hudu a suhur mai azumi ya yi hattara da cewa shi sadi ya yi sahuru ya ci abinci ƙarshen dare saboda ni ya azumi ba yi sahuru ba makaruhi ne A sallallahu da salama shi dai aka yardan ma yayi sahabbai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kana hana musa sadi fa inda tawasul amma kai kana sadi yace ni lasu kaya take ni ba kama kurke ba tahir su sanan jikirin sa yana da cikin sunna ana son mai azumi in zai sauro kashi cikin dare ya bari sai asuba tayo yi kusa alhijir ke to ba hatta kada kila har an sai ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas wani mutum ya zo ya tambaye shi yace akramaka allah inni atasaqu fa idha shakaktu amtaktu ina yin sawu amma duk lokacin da ni shakka alaji ya ke so ko bai ke so ba sai ya sa baki na fa kana da wuce abdullahi dan abbas sai gare kul ma ta ka ta dalashar ka ci abin da kake shakka har yanzu ba ka shakka sannan ka bari wannan ya daidai da ayat Allah ke cewa wa kulu washrabu hatta وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل wannan aya abin da take nunawa ku ci ku sha sai a farin zare ya bayyana muku daga baki farin zare alfijir bakin zare dare wannan ya nuna in mutum na cikin sahu sai aka ce mai a ya keto lokaci ya ai lokaci ya kai to azumi ne bai baci ba sai ya kurkura baki ne kawai sai ci gaba ya bacin abinci domin wannan aya da wannan fatawa ta abdullahi dan abbas wannan ibn abi shayba shi rawaito shi sai makaru haka sauni abubuwan da aka kyamaci ne azumi yayi yukurau lissa'il umurun min sha'niha al-ibda'u ila fasadi sauni an ƙiga mai azumi ne wasu abubuwan da suna iya jingina ya zuwa ga ɓacin azumi misali mu bala ga kafin mazmana mutum na azumi sai ji bakinsa ya yi danko abinda bakinsa na bushewa ya sa ruwa ya kurkura baki ne wannan babu komi amma kai ya cika bakin da ruwa wannan makaruhai na ilahai. har inda aka kai zauku ƙidirin auɗa hannu wannan mata ya shaha ba maza ba makaruni na ga wanda ke azumi ta ɗanɗana abinda a cikin tukunya wanda take dahuwa domin ta ji ko ya yi daidai ga girkinta to ta yi hasashe ta yi kwatanci kada ta ɗanɗana amma azumi bai kari ba amma ta yi maka ruhi. ko kuma abinci da ake haɗawa ba a kan tukunya ba mai haɗa shi ta ɗanɗana ta ji ya abin na abin da ke sawa ya yi ba haɗawa ba ta ɗanɗana zan ta wurje to ruhi na saboda haka akwai makaruhat da yawa ma yubahu lisa'id abinda an ka halatta ga mai azumi an halatta mai azumi a suwaku yin asawaki amma in za a asawaki kada a yi da ɗanyen ice ka a yi da ice mai madara a yi da ice wanda yake busashe wanda yana iya maganin abin da ake bukata ya magani ga haƙura ko kuma baki kuma ya halatta ulu na hari duk tsawon rana mai azumi ke asawaki wa tabarruju bil ma min shiratil harbi ya halatta ga mai azumi in zahi ya kai ko ina ya samu ruwa sanyi ya zuba jikinsa da kai da jiki ya halatta Galaba su kai in wa qalafin ya halatta ga mai azumi domin ya ci abinci matsala ta same sai ga amai na tunkatin to yanzu da aman nan matuƙar ba ke jawo shi ba in yanzu da aman ya bakin bakinsa azumin salahiya lau haka nan suke yakin gamba idan mai azumi yana yi yana yakin gamba to ya halatta garai ya kurkura bakinsa idan gashin gamba ya zo ya zube gashin gamba ya kurkura bakinsa azumin su bai tabo ba ibtila azuma galaba mai azumi na azumi sai ga kuje ya zo ga bakinsa ya huru ya wuce mai ko wani kwaro da sauransu to azumin sa a lau azumin sa bai tabo ba haka nan mai azumi yana azumi gubaru ɗari kenan wannan ya shahi fulani ya shahi mahujidan taki da mahusaran kasa yana tsayiya sharuna gaban sa tsura na kasuwa tana cika mai makoshi ko da yake takowa sai ga ga abin nan tsura kamar irin inda a gyaran gobe ne mutanen da aka saka wannan wuri suna zaune bakin kowa gidansu ko suna sana'a ƙuran na ta zuwa cikin abin nan to wannan ƙura ba ta karya azumi ba haka nan mai kiyon shanu suna gaba ne da karya bai azumi ba wa masani da mai aikin kamfani inda ake garin fulawa ko inda ake irin garin nan da ake zuna makara da sauransu ko siminti duk wannan bai abin nan ba haka nan mata wadda ke amfani da hulawa ko tana amfani da gari wurin wani aikin abinci to duk wannan ƙura ta gara ke tashi ko da ta ka ko ta gata azumin sa lahiya lawaki wa izra'u junubin an halatta ga mai azumi wa ya safiya yana da janaba bai wanka ba ba matsala al-insilaf haka nan mai azumi yawa abin nan da rana ya samu kai ne mawalki azumin su bai lalace ba matukar dai ba shi jawo wannan abin halin ba saboda haka yana da kyau ga masu azumi su kula kuma matsala azumi ya ji mulkaba fi ishirin na mabuda'an ranka azumi na waje ba bagire ishirin, waje mulkaba kafara tana waje ba fi 12 mabuda'an bagire biyu. sannan waɗanda aka waran gwada cikin ramadan su abinci su kuma mutum goma sha biyu ana azumi an yi zama wasu abinci akwai masu ranku akwai da su ranku shi na malamai suke ramji suna cewa shi hasala mamma jango hamhana shi a shehu tsoho wanda ya tsuruwa ya yi azumi lokacin da yake iyawa yanzu ya kai lokacin da bai iyawa Allah ya ɗauke mai azumi an so in ya tayi in yana da hali ya ci da mudu in bai da hali ba sai ya komi ba san da yake iyawa ya yi. sabi a ah, a ah, a ishi mai ciwon da ya rufe wanda bai iya awa ɗaya bai sharuwa ba haka nan mai ciwon ulsa wanda ba ta bai shi azumi wanda bai iya awa biyu bai ci abinci ba to an rangon kamo shari'a ta yi mu ci abincin cikin ramadana amma su su jinkirta in sun samu lokaci su rama in kuma ba su samu lokacin ranko ba har lokaci ya kai to wannan sai su ci da mudu-mudu sa sabi yawon karami wanda bai balaga ba shi ma an yarda mai shawuwa cikin wata ramadana ba da if wanda Allah ya haɗa cikin sabai ima azumi Allah ya yi da rauni kila ko tafiya ta kilomita guda bai yi haka Allah ya halitta addinai to shi ma an ɗauke mai azumi don bai da hadin da za a cewa nan gaba yana yarabawa ma burzin mali marar lahiya wanda rashin lahiya azumi na wahala tare da shi garai to an zai sha ruwa amma in yi warke ya rama ma kusafir matafi shi ko matafi an yadda ya haji azumi ya sha ruwa lokacin da dada wurin tafiyarsa lokacin da ramadana ya wuce ya rama amma tafiya ba wani mutlakan mutum da ya shiga tafiya ya ci abinci ba a sai wanda ya shiga tafiya alfiyar bai ceto ba shi an ka yarda ya ci abinci cikin tafiya wanda gari wanda ya waya sahiya gida in ya ci abinci ka fara bai mabannaci ɗaya na ba mata yana wanda ta abinci na taya ba balle a ce mutum wai zai yana yi tahiya ya kwana gida a yi mai ɗimane ko a dawa mai shayi ya sha sanar shi ta annata babba ƙwa'ani cewa ya hau ala su bari majnun ma'aikaci ya dauke wai azumi amma in ya warke mun faɗi bayani baya shekara bakwai zai rama amma in sun yaka nan shikenan Allah doke mai amma da bakin shekara ɗaya biyu uku hudu har bakwai zai rama ra muguma mai warwadiya wanda ya faɗi ya so ne to idan ya tashi sai ya sha ruwa in lokaci ya warke sai ya rama ha hamil mace mai ciki wanda cikin nata na da ita in tana azumi to ta aji amma in ta haihu karama ma murdi mai shayar da mamma ita ma idan tana abin nan tana shayarwa to in ta yi azumi ta bai samu nono to wannan malamai sun ce ta ciyar ta sha ruwa in kuma ta gama ta don me za ta ciyarwa don ta aje azumi don wani ba mu kai gare ba ba mu kai gare ba don wani ha harai mace mai yaya da ta aje azumi idan ta gama haila salama na nifas mace mai jinin biki ta aje azumi domin haihuwa jinin haihuwa in ya ɗauke ta biya waɗanda su ne su goma sha biyu Allah ya gane da mu ma'ajin sa'id abin da yake halatta ga mai azumi hidirin bisa bari ma'amma ta yi baya shara'a fihi qabla al Fajari, wanda shi ya kama da mana da ke tu na biyu wadda ba ya haɓa ziyartu idan mutum na da rashin lahiya yana yi azumi da ita amma in yana azumin nan rashin lahiya na karuwa to an halatta ya halatta gare ya aji azumi don ka ta karu an samariyahu ko ko iya aji azumi rashin lahiya yana iya maganin ta sha maganin ta warke amma idan yana azumi tare da rashin lahiya bai bari bai tsayawa sai aji azumi to waje ba ya sa halakan au shadida azab in ma yana ganin iya azumi zai halaka ko za a samu rashin laya mai tsanani to wajibi na ya haji azumi iya azumi ya fara Allah musulunci yana tare da likitanci ga dan adam na hudu hamil mai ciki idan azumi na cuta mai cikinta to ta aji murji'u mai shayar da mamma idan yana ci ma ɗan wurin shahada ba ta aji amma a ita wannan lamlin kuma istijar wanda yake jingantar da mai shahada ɗan bai samu amma in tana da wanda take jinga da shahada ɗanta au gairu ko kuma tana da wanda ke ba ɗan nono to da ita waccan mai ciki da wanga mai abin nan mai shayarwa khafata ala waladayhima da su ga tsoro akan ɗansu don haka in tana da mai shayar da ita ɗanta mamma to ka ta aji azumi amma in ba tara da aji kar yaro ci halaka sannan mamu malakul la'a dace kurkura baki don kishirwa la yajuzu limra'atin yaktaju laha zawju taqawu bayan halatta ga mace wanda nake tana gida kuma yana yiwuwa nake ya bukace ta sai azumin ta dauki wa bila ko kuma ko da ba ɗakin ta miji yake ba sai azumi sauki ba ta nemi izini ne ba ba shi halatta saboda haka yana da kyau mu kula da wannan kada mu samar da kanmu cikin matsala addinin musulunci tsari a gare ba war mutu ka so ya kai ba Allah ya gane damuwa to cikin ramadan akwai kwana goma na ƙarshe wa za'ibul ashirin a awatir tsare-tsare da aka cikin kwana goma na ƙarshe wani na firƙadari da kuma daren na firƙadari wadda da shahari da kuma ban kwana da wata annabi sallallahu alaihi sallama, ya ce ala inda sharakun kada a hazafin liƙusan fazidu an tun fil'amal ya ku al'umman musulmi watan ku ya shiga cikin tawaya yana raguwa to amma ku ku abin da ake so ku ƙara aikin alkhairi wa ka annakum bihi wa qad sarafa da ku da wata rafata in ya fita kamar ya in ya fita kuna ciki ne kamar ya juya wa kullu shahrin fa asa an yakuna minhu khalfun ko wata wata yana yiwa yana da wakili in ya daga ta wanda da da dinai wa amma shahru ramadan kuma ayyana lakum min khalf to shirka ramadan ya dace da wakilinsa in ya wuce ya wuce in ya wuce ya wuce وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إذاره وأحيا ليله وإذا بعاله سيدة عائشة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمضان يشبه sannan kwana goma na ƙarshe suka zo annabi na ɗarma kwarzallansa yana raya daransa yana tayar da iyalansa suna sallah tare wani musulmin an haƙa alak kana rasulullah sallah da salama ya tahidu fil ashirin a wakil ma la yatiru fi ghairihi ƙoƙarin da annabi kai cikin kwana goma na ƙarshe bai ƙoƙari cikin wasu kwana cikin ramadana irin ya dai kai cikin waɗannan kwanuka goma وقد تضمن الحديث عائشة رضي الله عنها ثلاث أشياء حديث أن عائشة يا قمت أبو أكو كان يقص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذو الله كيف أنت رسول من العشر الأواخر كان أقوم من الشيء أولها شد الإغضاء واختلفوا في تفسيره ومنهم من قال هو كناية عن شدة جلده cikin asabai akwai wanda ke tsananin ƙoƙarin manzon Allah shi waɗanda kwana goma واجتهاده في العبادة لكم أقرن سكي عبادة وقيل المراد إتزال هو للسعي وتنسان تسكى ماتا وبذلك فسره السلف دوانا مرجع سنك فسر والعيمة المتقدمون وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر منذ الله أنا الاعتكاف كان أقوم نقل شيء والمؤتك ممنوع من قربان النساء بالنفس والإجماع وقع ابن كثير هذا الوجه عن مالك والشافعي وامر وغيره وقال هو الأشبه قال الله عز وجل الله مره كثير ياتي قرآني ما ونن دعاك هنمو يتي إنا أنزلناه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر to ƙwa'ani Allah ya jefe cikin daren da nufin kadari domin an jidda al'ur'ani an jidda a taura cikin kwana goma sha hudu na warko an jidda injila cikin kwana ashirin da hudu an jidda ƙur'ani cikin kwana ashirin da bakwai don haka Allah ce mun jibda Qur'ani cikin daren Lailatul Qadr shi Lailatul Qadr inda da ake magana kai wa sanar da kai shi daren Lailatul Qadr babban dare na don ya wata dubu waɗanda babu Lailatul Qadr ciki daren Lailatul Qadr mala'iku na jijjida da mala'ika Jibrilu cikin wannan dare kuma da izinin ubangijinsu duk al'amarin da ake son a yi daga bana zuwa baɗi an riga an ƙari za su fito da wani al'amari wanda zai rayu zuwa baɗi wanda zai talauta zuwa baɗi wanda zai azikta zuwa baɗi wanda zai haihuwa zuwa baɗi wanda zai aure zuwa faɗi wanda zai aura zuwa faɗi wanda zai a duk gaba ɗaya riga an ƙari salamun hiya aminci na shi daren hatta matsala ilfajar har da ke to mutum na tafiya a cikin daren ne yake gama da mala'iki sai ce mai assalamu alaikum don haka akwai alama ga daren na da qadr kuma an yi abin nan na cewa an yi abin nan na cewa cikin kwana goma na na ƙarshe kwana goma na ƙarshe kuma cikin wuturi sannan daren na da alama da ake ganin dare ya kawaita ba yaya sahiya ta waye rana ba ta da ƙarfi in cikin damana na an yayyahi to alama daren ya shuɗe malamai sun yi magana a kai kuma akwai hadisi cikin muslim shi wai daren ya kifanta ga ramadana eh wasu malamai suka ce a cikin shekara yake domin dalilin wanda magana domin mutum na raya kowane da cikin shekara Allah ya boye daren da ya firkar da cikin sauran darai don mutum raya darrai duka Allah ya boye waliyi cikin mutane domin kowa shi aikin kwanin zan waliyi Allah ya boye ranar da alkiyama za ta tsaya domin kowa ka ci gaba da aiki don dacewa da wannan rana Allah shi mun gudunmuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisin da bi Hurairah ya roito man qama lailatul qadri imanan wa saban gufira lahu ma ta kaddar min zani duk wanda ya tsaya daren lalata kaddar yana mai imani yana mai zakan lada to duk abin da gabata lahi ne Allah ya yahi Allah ta yahi muna kuma nan zan dakata da kaɗan daga cikin mai yawa da muka ambata cikin nan ina roƙon Allah shi amfana da mu da abin da aka yi Allah ya sa wannan ramadana muna cikin masu rayuwa masu azumta ce kuma Allah ya gwada mana ƙarshe ne kuma ya samu yi muwafaqa da dalilin lissa kadari kuma Allah ya sa duk ayyukan da zamu cikin zan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu Allah ya saka da alkhairi wannan muhadara ta kai muhadara muna fatar ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da aka karantar da mu kuma Allah ya sanya wannan karantarwa ta amfani duniyar musulmai baki ɗaya ga wannan karantarwa an gabatar a wannan makaranta mai albarka a daidai wannan mahaɗa ta mata amma inda Allah zai isar da wannan karantarwa ta fa'idanci duniya Allah kaɗai sai inda wannan karantarwa za ta kai Allah ka tafirantar da ita a cikin zukatan ne masu imani kuma an ce a daɗa ƙarin bayani game da abin da ya shahi wannan lacca an ɗauke ta kwaliyar